لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد amma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana to suna da masaukai maɗaukaka sashen su akan sashi ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su Allah ya yi musu alƙawari da haka kuma Allah baya saba alƙawari.